ƙarya kuke billahi da ƙarya kake wanda za karrama sai bako mara rana wanda bai amfana kowa komai a garin jihar Kano wallahi tunda kana nan a matsayin kana dan gari aka bawa bako a wani wallahi yayi tsiya me haka ne wannan hauka mana sai ka tambaye shi gashi nan kana gani na nuna hali lallai dole ka ce ba ni da hankali mana tunda an dauko mata kana tsakiyar kartai wannan ya gaisa da ita wannan ya gaisa da ita kowa ba a san me ya dauka ba ko ai wani ba zai iya dauko mata ta sai to dan ba ta kawai mata nake da ita duka dauka ta sawa a gaban mota shi zan fito are you mad what's this nonsense ni ne mathematics to ba za a yi taron nan lafiya ba yau din wallahi ba za a yi lafiya sama dole sai an tashi sai na kawo wata taron nan mutane sun haɗa taron su bai shafe ka ba amma da kana musa ka a yau ina ga mutuncin ka ina ganin mutuncin ka ka ta ko ba ka kai ba wannan da ka san kai kanka ba za ka so a cikin haɗa su da ba. wannan yana auren yarinya na an yi sa'a ko shekara biyar ta yaya ma za a yi ɗauka ni in baka to wallahi ka yi ɗan." ka ban yarinyar ma da muke santa addini za a yi wa hidima ba wani abu ba yarinya ce take yawo kwararo kwararo yar eh, sheta yar hotel a kama mata ta kama na ce bari in yi wa addini hidima kai kika ita ga wuri bai kika ce wani yar mutane yawo kwararo kwararo kai in baka zuwa yaki ka san ana zuwa wallahi naira ta ba ta ciwon kai ba kuɗi akwai shi amma wallahi ko asi ba za a baka ba kuma ko a kasuwan ma ya kai da ini tsakar dare masu gadi suka kama ka kana binne laya eh. wa kake binnewa ai na ku binne binnen ne yasa ni ma ne yana wa binne binnen ku na gani kun fara yi kuma zan ga dama dan garin nan ne a kai ka yanke garin cibiya ni kuma zan tabbatar da cewa ni amma kuma ba kuma zan gaya ma dan garin nan ne a kai ka yanke garin cibiya ni kuma zan tabbatar da cewa bako ne ni amma kuma naka ba duk abin da isa me ne kai ne wallahi zaka ga tsumbu ina jira tsohon dan tsumbu ne ni alquran ina jira so like i told you you don't have a problem when it comes to payment i'll pay on time thank you very much subhanallahi me kuke tattaunawa me kuke faɗe ka je makaranta mana ka je makaranta ka ji abin da muke cewa Allah ya fi ka insha Allah kuma abin da ka shuka shi zaka girba cin din duniya ta ta yawa. wannan kiyayya ta yawa da ake mun a cikin kasuwar nan wallahi na tafi ɗakin Allah ma sai an bi ni ga masifa kwastoma na masu kamun kaya yan cana ka banni ba ka kashe ni ka huta na san mutuncin kaina ba zan tsaya ayi yi ya gani gada ni a fili ba amma 'yar ƙasa zaka sha yar kasa wallahi sai dai where is my money money na munafiki ka je dun wannan ki baka nonin wallahi kin tsaka dan masifa sai inda ka je sai an bika kuma kai kuma sai mun yi maganin ka wallahi tun da rufa muku asiri muka yi lokacin corona muka ce ba ku da ita ta wallahi ta dawo corona ta dawo wallahi daga nan har bila sai mun je mun faɗa Allah ya kare gaban ka da bayan ka Kwarin gaya ma duk wani wanda yake takama a cikin kasuwar kwari yana harkar atamfa mu da iyayensa. Mu mun fi ƙarfin wanda suke sai da ɗaiɗai ko bi ko dozin. Mu ne nan yan dila dila. Dan dayo ka je gobe ka zo ka karɓi na cefa ne. Ka dinga sanin irin inuwar da ka dinga zama. ba haka wallahi zaka kwa dinga kwana da yunwa an gama alai eh wasu ayi ta ne wallahi haka ne a ganka a bai sai ta Allah ta yi wannan haka yake ka zama ciwon ido sai hakuri a wasu wannan rufatin da ba ta tsoho ba ce duk ranar da na ƙara ganin ka a kofar shagon nan sai na sa ma'aikata sun kama ka dan dayo ina tare da Alhaji Usman ai ba wanda ko station naje wallahi sai an karbo ni ba yake zaka yi da ni to a haka za a kare a roko dan dayo a fadanci da maula ni ne nan fitila gatan birni in babu ni ma shagon ba kasuwa gatan birni eh kwarai ko kai koma da Allah ko koma bana son ai mutu da Alhaji magana nake maka Alhaji fi sabilillahi dan leshin nan na dubu hamsin ka ba mu ya gagara wanda da ko me nace ina so ban fi karfin shi a gurin ka ba da kika ce ai yanzu kuma ba da bane magana leshin nake to lesiri zan dauki lesin din dubu hamsin ina baki lesiri har na dubu hamsin kuɗi na fara na kasuwanci ne ai kana ba su a waje nufin ki dan fariki ne ni kenan ko ki ga yadda kika taba kama ni da ita tunda baki da mutunci da Allah rufe mana baki ana magana ma kyaza baki ta waye bai san zaman wajen ku kuke yi ba ai miki saki ya fada mu za ki wa sharri ni nake zaman waju ke saboda ɓacin rai ki mun kago ki lalata aure to bari in gaya miki tun kan ki lalata auren zan nuna miki yau zan sake ki billahi lazi na sake ta sake uku na